sunana umar dakta wanda aka fi sani da dakta apple solution a tiktok da instagram ku ci gaba da bibiyar peji na na instagram da tiktok don ku samu duk wani bayani da kuke bukata akan iphone ɗinku ga ma freedom radio mun zo a yi hira da ni kuna tare da umar dakta ce dakta apple wanda mutane suka fi sani na da shi waye dakta apple ta dakta apple dai wani wanda ya san iphone ne kawai za a ce wanda yake wayar da kan jama'a kan iphone a shafin facebook instagram da tiktok za mu so ka tarihin ka a takaici eh ni dai dan kano ne an haife ni a kano wannan unguwar ta sharaɗa aka haife ni amma yanzu ba nan nake zaune ba sannan ni student ne <laughs> kuma na kasance mayan iphone kusan ni da shi aka sanna duka ina sai da ita ina gyarawa duk wani abu na iphone ina yi wannan ni kusan iphone ita ce ni gaskiya tunda ni kusan kowa ma da ita ya sani amma yaushe ka fara amfani da ita wayar iphone iphone na fara amfani da ita 2017 na fara iphone fa duka da blackberry muke dan htc su sony xperia irin wannan wayoyin da amma iphone 2017 ma na fara rike ta ina ka koyi ko kuma ka samu ilimin da ka sani game da ita wannan manhaja iphone gaskiya ni ni wani irin mutum ne wanda ko na ce ina so ba na wai jira sai wani ya koya mun kawai zan shiga irin zan shiga youtube irin google kai ta research dai akan haka samu abin da kake nema gaskiya ni a haka na iyata ina da dai mai gida a kasuwa amma ba ni da wanda wai ya zauna ya koya mun wannan abubuwan da nake gaskiya ko dai na je ina capturing ilimi online har na samu to ya kai ka soma wallafa bidiyo na wayar da kai a kafafen sada zumunta eh na fara ne 2019 2019 na fara ina da a shagona irin ana zuwa irin a dinga irin a dinga ka gyara ni sai naga komai aka zan iya sai a ce min iphone te kaza sai ina taba ta yi to wani lokacin mutane sai su dinga irin tambaya ta dan Allah ka ga waye dina yaki a kira ni a waya to wani lokaci sai na aje me nake na ma video irin wanda za dan ma bayani ka gane ko sai naga a'a to me zai hana ko na bude ko da peji ne irin na instagram haka ko tiktok dinga sa irin videos din nan sanda wani lokacin aka samu irin ishu daya za ga mutum da yawa suna kira na akai to sai ta tura musu bidiyon nan sai na ce to me zai hana kowane wani guri da zan dinga aje wannan abubuwan ko in mutane suna da matsala su je su dinga gani ka gane eh sai na bude na fara 2019 na sa wani bidiyo ma ni ina ka san lokacin a instagram zaka ga a gaban sunanka zaka ga sunanka amma ko wani dan apple logo haka eh sai irin mutane suna tambaya ta za su sa wannan abu ya za su sa sai na video da na tura wani gayi dan kasuwan mu ne ma yana tura masa ko sai na dan sa shi a page ina ina da page in TikTok da matun lokaci sai na dan sa shi amma ba ma iPhone nake sawa a lokaci. ina sa kawai naga million views akan abin sai na ce a to tun da kawai ina da wannan akan wannan abin kuma na gane TikTok shi kamar ya fi son ma irin wannan ka kawo wani abu da mutane suke nema wanda zai kare su ka gane sai na saka ina sawa shikenan fa kawai sai na mai da shi ma kamar inda ina da wani abu da na sani akan iphone kawai zan sa kaman wasa fa farko ko fuska ta ma bana nuna ko iya wayar nake haska har tafiya ta tafiya da yanzu gashi aka zo na waɗanne bidiyoyi ne kai wanda suka fi ɗaukar hankali wanda suka fi me ɗaukar hankali suka fi gudu eh gaskiya akwai wannan bidiyon na farko sannan na biyu akwai wani bidiyo da ne akan iphone ɗinka idan tusim ce ya zaka gane iphone ɗinka tusim ce na ji shi ne gaskiya waɗannan bidiyoyin sosai sun sa na samu jama'a sosai da bidiyoyin nan ya kake bi ko kuma wani matakai kake bi kafin fitar da bidiyo eh yanzu da dai da ina yin sa kawai kai tsaye ba ni da wani wannan ba ni da wani kaman algorithm zan ce ko wani abu dai da nake yi irin tsari a abin ko ina yin sa randomly dan ni da ko a mota nake tafiya ma zan iya daukan ma bidiyo a ciki amma yanzu sai na mai da shi kamar ma ya zama min wani abu da kullum sai na yi ina da littafi idan naga irin idea ta zo min haka zan rubuta a ciki ka gane zan rubuta idan kuma irin wani dama kusan inda na fi samun wannan din ma amma yi min tambaya ne in ka tambaye ni ya zan yi kaza sai in ga a to wannan ai ya kamata na sashi a bidiyo na ka fahimta sai na rubuta a wannan a littafi na in na koma gida na nutsu ba abin da nake yi da daddare haka sai in kunna kayan aiki na studio na yana nan a gida na ɗauka kawai na editing dina lokacin da na ga irin ana dan bukata haka dan sa tiktok da instagram kasan da yake muna kallon bidiyon ka takaitacce wani minti daya wani kasa da haka eh. ah, kawai a minti daya bidiyon yake yiwa kuma a kan ah. ɗauki tsawon lokaci a ai shi yasa wani lokaci sai ka ji mutane sun ce wai ya baka mana bidiyo ba kwana biyu ba mu ji ai ba haka bane ba time din da ake bata za ga bidiyo ne kamar minti daya kawai kai ka gan shi minti daya 30 seconds ka gane amma inda zaka ga behind the scene din me yake faruwa zaka yi mamaki no especially ma za ga turanci ake ka gane shi turanci da kake gani ba wai kama hausa bane in hausa ne koyin zan dauke mara far kawai nayi ka gane amma in turanci ne sai ma ka tsara shi kaga ya zaka sa shi ka gane ya za a kai simple english wanda kowa zai gane wannan sai ka to sai ka ga sai ka bata awa biyu ma fa kana shooting kawai one video fa shooting Allah banda editing ka gane ga posting din da waye su ma amma yanzu ai kakan yi bidiyoyi na hausa na kakan yi bidiyoyi cikin harshen hausa ai tun da nake ma ina ga sau uku na taɓa yin bidiyo da hausa sau uku na taɓa yi gaskiya me yasa ba ka yin na hausa abin da yasa ba na yin na hausa kana ji irin content ina ka gane ba zan ce zan ajiye shi kadai idan na shi duka social media tana da algorithm ita dukanta ka gane idan ka ce da hausa za ka yi bidiyo to ka san ina zai tsaya zai kai limitin kanka ne a iya arewacin najeriya sai yan kasashe kamar irin cikin Ghana irin cikin Niger ka sa akwai Hausa ana irin nan gurin ko zai dinga zuwa bidiyon ka gane tunda ba za a dauki kana Hausa a tura bature ba ba za a dauki kana Hausa a tura wanda yake America wanda yake UK kaga ba za a kai ma ba amma kaga kasa ta sai na duba naga ai turanci muke a nigeria ko ba gaskiya ba kuma turancin nan da ake yi idan da kuma yawa yawa yawa yawan da kaga irin turancin tura da kaga ba wuce ba ba lallai gane zai skipping ne sai ga turanci na is very simple kuma wannan ne kamar practical nake yi wato kana nunawa ana ganin yadda ake yau ko practical ne ko kashewa kai ba hausa ko ba kai maganar duka ka kashe audio din zaka gane me kana nuna a aikace yauwa practical ne kuma akwai theory ka gane to shine ai isa nake yi da da turanci ya fi tafiya zai je har inda yanzu yau da safe da na tashi irin na shiga instagram ina sai nake kallon irin ina followers ina irin suka fi active din nan wallahi zan baka screenshot din maybe kai posting sai na kalla a nigeria ma a najeriya ma kasa ina a lagos ya fi tashi kano ma ba a kalla kamar yadda ake kalla a can ka fahimta saboda mu kano ko sun fi so kawai su ka gane hausan shi yasa sai ka ji ana cewa tiktok an tara mashiririta da waye ka gane to ai kai hausa ne a ciki hausa hanka kuma ba wai na wannan ɗinsu ba ba duka bane zaka ga suna ba da content wanda irin zai amfane ka ka gane sai ka dinga ganin kamar application din ya tara wani abu daban to ni kuma nawa sai kaga fa yana ce yana trending a cikin yarbawa fa su suka fi karuwa ma kaga kenan da ke su dama za ga kusan sun dan fi mu'amala da turanci akan bahaushe ka gane eh. za ka shi ghana india uk united states haka fa za ka dinga kallon video yana kana daga nan kano kana ana kalla ka to kaga in nace ce zan yi da hausa na limitin kai na iya arewacin najeriya ne ana kalla arewacin najeriya sosai amma gaskiya an fi kalla a waje saboda wannan turancin da nake mm. oh, wani zai ce ba ka me ka za ka yi kuma me yake ci ma tuwa kwarya ma dai a shi dandalin tiktok gaskiya ne abin da yake wannan dina a tiktok ka san menene farko akwai low views ka gama yin uh, irin abu tiktok ba kamar instagram bane ba yanzu kaga ina da 1.3 million followers a tiktok ba a cikin tiktok yanzu kamata wanda yake da 1.3 million followers idan ya saka video daya ka san me kamata ya samu irin list views 200k irin ya samu kamar mutum dubu 200 sun kalla amma za ka yi video sai ka kan shi dubu goma dubu ashirin kana da wajen 1.8 wannan abu yana dan ka gane ko tun ma ina ji ma sai na kai kamar ma TikTok din nan aka yake ko sai na bar shi amma Instagram ina da followers kamar 140 ne amma in ka sa video akalla za ka ga mutum 50 sun kalla kaga ai ka san ya dan yi corresponding da followers din ka gane to wannan ni shine ko abin da nake gaskiya fahimta da nake wannan da TikTok a aikin da kake yi na kirkira waɗannan bidiyoyi wani kalubale kake fuskanta kalubale gaskiya akwai rashin wadataccen studio ka gane ɗaya kenan studio na ko ina managing ni na sayar da nake wannan ɗinsa nake kofin na yi da abu ne a cikin gida ka gane kuma mutum ne ba aure ne da kyau balle ka ce gidanka irin za ka yi wani part wannan abu ne duk yadda aka ma a gida ka za ka yi managing ka gane sannan akwai ka aka mai yanzu irin wannan in na kunna inji in zan yi irin abun akwai rashin nefa ka gane akwai sola amma in ka saka kayan akwai wasu fitilu ne da nake using in ka dora su za ka ga suna jan batir sosai to sai ya zama ka gane solar kamar bata ishi gida yau bata ishi gida ba kai kuma to kaga baka shiga su ba eh. to wani lokacin zan sa inji ne to inji shi kuma kara zai damu makota <laughs> kaga ne ana mun magana tunda in na fara ni sai na da daga abubuwan da nake kamar wajen ma goma wani lokacin zan fara to na gaya ma ana two hours wani lokacin zaga har daya biyu zaka kai kana yi na dare kana video na biyu kuma akwai irin rashin kayan aikin ma duka abubuwan da nake yi da iphone nake ka gane ina son irin kaga ina so abin ya zama sosai ina da ni alhamdulillah ina managing da abin da nake da shi amma irin inda zan wannan irin kamaras yauwa saboda ni ina kallon competitors irina da suke a Lagos da waye don irin wannan abin na ma ni na san arewa ma gaskiya ni dai a arewanci ina gani amma ba wai irin well developed ba haka irin wanda suka ci gaba duniya take kallon su daga gaskiya irin suna Lagos din nan to ina ganin irin videos din su kana kallon irin ma kayan aikin su microphone din su irin video din su camera din su kana kalla ma ka san da ma bambanci da kai kuma su akwai irin sponsorship da zaka ga irin sun samu ya zaga wasu MTN ya dauke su wani Airtel zaga ya dauke su kaga irin wannan abun zaga yana wani abun kuɗi da za su dubba wani matsala bane amma dai zaga kuma kai kake yi fa kana yi dan jama'a ne kuma ba wai generator kuɗi kake ba kawai dai kana yi ne ka san cewa abu ne mai kyau kake yi wata rana zai zama ma wani abu a rayuwa shine kawai to dan nasarori kashin ma nasarori kai gaskiya suna da yawa suna da yawa don wannan kaɗai in zo nan gudun nasara ce ka gani a zo gidan har a ce ka zo gidan tv ko gidan rediyo za a yi da kai ai nasara ce a rayuwa ka gani akwai alfarma gaskiya in na je guri ran nan mun fita da mamanmu nake ce mata ajiya kin ga kafin mu shiga nan gurin ba za ki gani sai kin ga wanda ya sani wala da muka shiga aka dinga zuwa irin za ga kowa yana maraban lale da kai mutane ka gani ko ina ka je kana da connection wannan ne a gani na nasara ce na bi business ina business ina yana ƙara tafiya sosai saboda ina samun mutane daga wannan abubuwan kowa yana so ya business da kai wani ma ko ya zo ya mu'amala da kai sai ga ato ah, ai kana sai da waya ai ato ah, shikenan kaga ka samu nasara da shi haka ma a makaranta ni yana ƙara min confidence wannan abun wani irin wai na je makaranta zai presentation ko wani abu ni bana ji saboda na saba zama akan kamera irin ni dan ina kallon kamera kaman followers ina nake kalla gani nake kaman 1.3 million followers suna kallo na ka gani haka nake gani to gaskiya na zama nasarori a irin da dama ba za su faɗi ba suna nan da yawa gaskiya samma akan business day wani fata kake da shi nan gaba a waɗannan abubuwa da kake fata irin na so na gani tun da kaga iphone nake irin ina so to abin ya ci gaba har na shiga cikin su turawan ma a gane shiga cikin su apple store din in zauna cikin su san irin kaga mu ma zama mana abin alheri abin alfahari dai a ce kana dan wannan akwai bahaushe dan uwanka a can din saboda in kaga irin wannan abubuwan ni abin da yake dan tsaya min ne sai kaga duk irin guraren nan da zaka ga irin harkar technology da wai babu bahaushe ba bahaushe bahaushe yana da basira amma ban san me yasa ba sai su dinga rike kansu ba sa buɗewa su saka duniya ta gani ni yanzu fata na kenan in ganni kawai na bar ma kasan nan na koma ma cikin turawa ma da zu nake ma wannan to wani jan hankali zaka yi ga su yan uwan matasa musamman da suke kan waɗannan manhajoji tiktok ig kamar suna yi kuma wasu ma ana ganin suna samun viewers kana ji shi tiktok complete mutane ne basu gane shi ba shi ka san me yake bukata kawai talent ɗinka ka fito ka nuna mutane waye kai kaga ko fa mai gyaran keke zai iya tiktok mai gyaran mota zai iya tiktok zaka iya ka shiga mana ka gani zaka dinga ganin tura za ga mutum ya zo zai ce maka to misali irin kai kana gyaran mota bakanike ne kai zaka iya cewa ga wani abu da zan nuna muku da hausa ba wani wannan ga wani abu da zan nuna muku da in dai mota ta tsaya maka a hanya shine zai jawo maybe ka duba kafar batir ka duba kana da ruwa ka duba kana zai taimaki wani za ka yi saving life din wani ma maybe ka gane in yana following ɗinka yana jin tricks in yana ajiyewa a kanka a kansa a koran da zai zo ya faru yana bukata irin abun nan ba yadda zai amma sai tana a ah, ai a TikTok naga kaza ni wallahi a TikTok nake iya abubuwa abubuwa da yawa suna na a TikTok to sai nake so Hausawan mu su ma su fito kowa ya nuna talent ɗinsa. sa eh akwai barkwanci ban ce kar ai barkwanci ba kowa in talent din ma ka ba mutane dariya Allah ya baka ka yi shi amma ka bi addinin ka kai saba addinin ka ka gane sannan kai saba wannan dinka a al'adar ka ta Bahaushe ka tsaya ka yi abin ka mutane su karu ko dai ka dinga fito da idea ka yadda mutane za su karu ba wai ka zo ka lalata mutane ba ko ka dinga musu wani abu da za a zo ana faɗa wasu maganganu daban shine kawai kowa yana da talent ka tsaya ka gani wacce ce Allah ya baka ka gane wannan wayar taka ba a ce sai ka yi wannan ba da wannan wayar taka zaka fara ba a ce dole sai ka tara followers ba ka yi ka ajiye ba dai akwai views ba ni ko in na video wallahi ko mutum ɗaya ne ya kalla ni wallahi na ji daɗi in dai mutum ɗaya ya kalla musamman ma mun comment ya ce yayi abin na ya ji daɗin sa wallahi ne finish na ji daɗi amma duk da wannan ilimi da kake bayarwa a TikTok kana da mabiya sama da miliyan guda ya ka ji da wani ya fito ya ce a gaba ɗaya mata shi kuke na fara ma bayani da Hausa shi TikTok ɗin Hausa ka gane in dai content ɗinka da Hausa kake to in kana buɗewa to wallahi wayanda kake cewa yan tashen nan da kowa su zaka gani ka fahimta ni haka na ɗauka dan ni yanzu inda za mu scrolling TikTok ɗina ka gani za ka ga me nake gaya ma Allah ni wannan abun tagin ɗina aka irin ma nake gani saboda ni ban ma ina ma ja ban ma gan shi ba saboda ni na shiga completely ma irin ma wannan inda ake hasko min ba ma na ba ne ba balle ma har na ga wani wanda zai zo ya ce min wani ya faɗi wata magana akai ni ba abin da na ji ko ɗauka nai maybe shi perception ɗinsa ne haka tunda shi abin da yake gani kenan in ya buɗe tiktok amma da yana ganin irin content ɗina ni a ganin na gaskiya ba zai jam'i duka ya faɗa haka ba amma anya ko wani ba zai ce lokaci yayi da zaka akalla kai ma ka jiyo ka mai da hankali ka kalli yankinka ka dinga yin wani abubuwa a hausa kila yan uwa za su amfana da yawa kuma za a samu sauyin wannan matsalar da kake batun ana samu a bangaren hausa kana ji ran sallah na yi bidiyo da hausa da na tsaya sai na kalli bidiyon ma a ranar kaga yadda yake irin trending sai na ce to gaskiya hausa za ta shigo plan ɗina saboda ni yadda na tsaro account din ne tun farko babu hausa a ciki to ita kuma social media kamar renanta ake abinda ka renata da shi da shi za ta tashi yanzu in na ce zan canja na dawo hausa duka followers in nan ka tuna na gaya maka da yawa wasu daga america ne wasu ka gane irin wannan abu to za ka yi losing wasu ne to ni kuma sai na yi abin da zan keeping control jp jp da zan dinga dan wulla hausa ka gane zan dinga dan wulla wasu haka sama sama amma fa wannan abin da na gina account na da shi akai turanci zai yana nan saboda hausawan suna gane na gaya ma ko mutum kai babu ma magana zaka gane me ake cewa tunda abu ne kamar practical saboda ai bidan ya shi ma ya shigo sahun waɗancan adadin mutanen da su ma ake da su ya zama ana dama da shi a wannan bangaren wai kana so bidan ya dinga fitowa a gurin da ake cewa irin tiktok din hausa nan tunda ya sabu kake son kake son isarwa ka ganin ma zai je kuma zai eh, amfani kuma zaka ka san wani abu kai idan video na yan kana kalla kai idan bauchi ne kana yana zuwa kai kasan cewa ko turanci na kaji irin yadda bauchi yake turanci kana ji kasu wannan bauchi ne ka gane still haka yana zuwa amma gaskiya ni in na ce zan da shi da hausa duka ni na san me zai faru akwai abin da nake kalla ce ma ne gaba nake sanyi idan na dawo hausa zai dan rike ni duka ba zan je can din nan da nake so na je ba idan na je can din da nake so in je to komai ma zan iya yi ka gane zan iya maybe dinga yi da hausan dinga yi da turanci shine na'am to muna godiya dr apple da ka kawo mana wannan ziyara kuma aka samu tattauna waɗannan